الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبل قراتون ولا للتاهي na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da a tawili fi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin kudu wai ta game da hullahu da rahmatu da kwana muna cikin suratul mumtahana muna shahi na 193 juz'i na biyu mujallabi na hudu mun kwana daidai da ayat Allah madaukakin sarki yake cewa asallahu an yaj'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم bayan bayani ya gabata cewa duk wanda ya ba da baya gaban koyi da annabi ibrahim alaihissalam ya dubi cika herai allah shi ne mawadaci abin godiya bisa ga wannan kuma duk wanda ya juya bai da cutar da Allah yana da cutar da kansa na nazala a wani sura lokacin da farkon wannan sura ya jida ilahuna hannan kuma wa adal mumini na ƙaribahun almushirki na muminai suka yi kiyayya da makwasansansu mushirikai wata barra'u suna kubuce ma'ana suka kubuta anhu gabaninsu wa'adahum Allah bil tawadudi Allah ya mutu alkawari da soyayyar juna wata wasu da saduwa ma'auta da su bi kauli waɗannan yan uwanku da kunga kiya domin kahinci to Allah ya lamunci za ku samu lokacin da za ku haɗu a akan kalma guda asallahu an yi jala bainakum wa bainal ladzina adaitum hakika Allah madawacin sarki ya ƙaddarar da ya sanya tsakaninku da waɗannan da kuka kyamata fillahi don Allah minhum min ƙare al-kuffar na daga yan uwanku kafirai Allah ya yarda da ya sanya mawaddatan soyayya bi an ya hadiyahum bi an ya hadiyahum Allah Allah ya shirye da su lil imani fa siru lakum awliya su koma masoya gani wanda magana ta cewa wanda ya nisa a dawo da shi ya komo kan hanya wallahu qadirun Allah mai iko na ala zalika bisa ga haka wa an-jaza hakika Allah ya zartar da wa qad anjazahu Allah ya zartar da shi ba da fatahi makka bayan cin makka fa asalama akasaruhu mahi yawan musulunta wa saru awliya sun zama masoyan juna wato in Allah ya ce ka ƙi mutum ka ƙi shi in ya ce ka so shi ka so shi domin shi mai son kiyayya shi mai son soyayya yanzu ga waɗanda suna kyamata ga shi Allah ya mai da su masoyansu wallahu gafurun Allah mai gafara na lahum gare su nan bayan Allah aulakum ku ku Allah mai gafara na gare ku ma fara don abin da ya kubuce kun kai sakaci bi muwalati na jami'in ta sunan kabla gabanin haka walamma baƙi fi qulubihim lokacin da zan ya rage cikin zukatansu min mailin rahami na daga karkata ga zumunta fi qulubikum ko lokacin da ya rage fi qulubikum cikin zukatanku min mailin rahimi na daga karkatar zumunta Allah mai gafarta wa ga abin nan da ya rage ciki rahimun bikum Allah mai jinka ina gare ko bihim da su amma fa ba da taubati bayan tuba aw rahimun ko Allah mai rahama na yajma'ukum yana hada ku alal imani ga imani an qaribin nan kusa da haka shi kenan ko da mutum Allah ya sa yayi nisa Allah na iya dawowa da shi Allah ka dawo da mu ga hanya la yanhakumullahu لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين wannan aya ta yi da kuma domin ta nuna mana so don Allah aka yi nan don Allah aka yi wato a sama da ya sai na abubakar tana a madina sai ga uwata ta zo da ana abin gada uwaye ke tana da su taimaka ɗiya domin nisan maka tsakaninta da madina tana kahirarta ta sai madina wurin ɗiyarta tana son ta shigo inda take kuma ta to mata da 'yan tsarmakatai ta ce tana sallama ta ce a kan ta shigo hanyar ke daban ta daban wata abin ya sai ko ina sai ta aika manzon Allah a ga uwata jawo tana son ta sadu da ita ko ta ta taho ko a'a manzo sallallahu alaihi wasallam kamin ce wani abu sai aya ta gida Allah ya ce la yanhakumullahu Allah bai hane ku ba alal an mabarratin gabanin yin mubarra nagarta daga allazi na lamu qatilukum waɗannan da ba su yaƙe ku ba min lukufa na kahirai fiddini cikin addini kayan na amma ba yaƙe ga addini ba yana harka ta karataka walam yukhrijukum ba su hidda ku min diyarikum gidajen ku wanda bai yaƙe ka ba bai hidda ke da gida ba kamar wa ka kan nisa'i kamar mata wasu biyani da yara awon lazi na ahadukum ko ku waɗannan sun ga alƙawari da kuwa ka ku za'a kamar ku za'a aw man lam yuqatil ko ku wanda bai yaƙi ba wala haraja babu lahimu lakan wa yu'ayidu al-awwal yana karo na farko ma wuya, abinda an karuwaito annal aya nazalat aya ta jiɗa, lamma qaddama qatilatu lokacin da katila ta zo bintu abdul uzza mushrikatan azmiya ta to ala binta akan ɗaya ta asama binta abubakar asama ɗaya abubakar bi hadaya ta zo ma da 'yan kayayyakin irin waɗanda uwa uwa yake ta da su ba ɗiya falam ta kabala ba ta karba ba walam ta zalla ha fi dukulu ba ta ma da su gidan ba ta ce waɗa mata kanta ku liƙo gidan ga hatta ta ala sai da tambaya an zalika kan haka ta tambaya manzon Allah wa bi buhari wa muslim ana sama binta abubakar daga sama da abubakar ya qalat tati ya rasulullah ya manzo Allah inna ummi qadima wa hiya rajiba uwata ga ta ta da ta zo daga makka ta zo madina amma ya addini ta wasu malaman suka ce a wahiyar rajiba ta zo tana neman wani abu abu a silo ce sadar da uwata in bari ta shigo yana nake mai zumunta ta haihuwa ƙala na'am sinu na annabi ce yi eh, ki sadu da uwaki ki sadar da ya zumunta ki da uwaki to don haka wannan aya an ce akan ta jida ku duba yanzu uwarta tawar ta haihi ta amma ta zo ta hana ta shigowa abin ta zuma ta ki karba don ni don ba tana musulma ba sai da ta tambayi manzon Allah ya mata izini sannan ta amsa sannan ta yadda ta shigo wannan ya nuna duk abin da aka yi na addini don Allah aka yi abin da ba a yi don Allah a bari yahi na'am to Allah bai hane ku ba ga wadanda ba su yaƙe ku ba ga addini ba su hita ku da gidajen ku ba an taba ruhun ku yi musu nagarta بدل الشمال من الذين بتقدير المضاف كما ba. wato don haka ita gwamnati mace ta ba ta yaƙi ba to mi nata ta shigo dai wa tuqsitu ilayhim ku ya adalci gare su to amaluhum bil adli ku yi mu'amala da su da adalci fi ma na tsakanin ku min al na daga haƙuƙuka wanda Allah ya tsawara gare inna Allah lalle Allah yuhibbul muqsitina Allah na sakamakon kwarai ga masu adalci al'adin na masu adalci Allah ka mu cikin su don haka ashe kenan in mun duba wannan aya ita wannan boyar Allah da annabi ya ce kada ta shigo to sai ta koma makawa ta jahilin don haka ashe kenan addini na gaban komi yana gaban uwa yana gaban uba yana gaban zumunta ba wani abin da ke itar addini إنما ينهاكم الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله لله سني حقيقة الله ينا حنكم عن الولاية قبل الجبنة الذين قاتلوكم سنك يكيكم في الدين waɗanda sun ka yaƙe ku a kan addini Allah ya hana ku jibinta su da soyayya da suwa wa akhara jukun min diyarikum sun ka hidda ku da gida da ku wa zaharu kun sun ka taimaki sashen ku ai awanu sun ka taimake su ala a kan hitar da kuwa ka mushriki makkata kamar mushrikan makka sa'aba wa sashin su yayi aiki fi ikhrajil mu'minina a cikin yadda muminai da gidajensu wa ba abun sashen su kuma a ana ya taimaki a mukhriji na masu hissuwa shi bai yadda kowa ba amma ya ba ya shawara hissuwa kai to Allah bai hana Allah ya hade ku an tawallahu ku tsince su bal lustimali min allazina ayatatu hizuhu awliya Allah ya hana ku ku su masoya to ba kowa ake cewa kashi kashi kashi ba ya zama ya bani to wanda ko ya kiya bai ji waji ba wa man yatawallahum duk wanda ya jibince su ba da nahi bayan hani ba da haza nahi bayan wannan hani ulaikum zalimuna waɗannan su ne azzalumai alkamiluna fi zulmi waɗannan sun kai ƙarfi ga zalunci luwa ɓulmar wadaya domin sun aza shugabanci fi gairi ha, wa adamu uzurin da kuma rashin hamzarin su da hazar bayani bayan wannan bayani don haka shi kenan a nan waɗanda suka hidda ku da gidaje sun ka taimaka a hidda kuwa suka taimaka ma 'yan uwansu to su waɗannan su ne Allah ya hana ku soyayya da su da mu'amala da su ولما شرع عليه السلام للكفار في الصلح لوكا شل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أنت أكثر صلحي ككاهريه صلح الوديبية من أنا النبي يشرع أنت أن من جاء إليه مسلما duk wanda ya zo ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana musulminsa wannan sharadi an yi shi da shi tare da su sahibi yarduhu ilayhi ma annabi ya maida wannan mutum zuwa gare su aini ga an yi matsaya duk wanda zo musu yana musulmi ya baro kafirai ya taho zai na inda manzon Allah a mai sai wanda ya fanware daga nan cikin musulmi ya koma cikin su ko su an yadda da haka an yi sulhi akan haka domin annabi ya san aƙiba waɗanda aka yi da su su ko ba san me ke faruwa ba don haka a wannan lokaci an samu wasu daga cikin sabai suna cewa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yadda da haka yace eh zan yadda da haka ai duk wanda ya duk wanda ya hito da gare su yazo inda muke to ko mun mai sai Allah zai mai mai ta zai dawo duk wanda ya hito da inda muke yace inda suke dama ba namu na ba Allah ne santa shi da mu to amma duk da haka dai wasu daga cikin sahabbai abin bai yi musu daɗi ba ana na hakan gafa ja'at nisa'un minhun minhunna ummu kulthum bint uquba ibn abi mu'aid wa subayya bint al-haris al-aslamiyya ilayhi ita wannan matar ta biyu to ita magana ta tahi shahara ga tafsirin wannan ayat da gaba bayan annabi ya sulhi da su waɗannan abin nan ƙuraishawa akan haka to sai ga ummu kulsum bintu uquba bin abi mu'aidi ta taso ta taho inda manzon Allah ko kuma iya bintul haris al-aslami ta taso ta zo ilaihi zuwa gare shi fa jaa awliya'uhunna sai waliyan sun ka zo ilahi zuwa ga manzon Allah an ce ita su bai iya din nan mijinta yanzu ta komo ta taso ta hijira ta tona manzon Allah nan hudaybiya ba ko takarda ko busha ba ta yi ba sai ware sai ta tawo ta komo cikin sahun musulmi ta ce ta bar wancan wuri ga yana ta dawo sai mijinta ta so ce manzo Allah ka yi sharadi da mu duk wanda ya so da inda muke yato inda hake za ka mai sai takarda ko bushewa ba ke yi ba to zuwa ga mata da ta hito ta komo na inda hake mata ta ta ina son amanni ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka mai ce wani abu cikin wa ga magana sai dai ga aya ta jida faƙala lahum sai annabi ce gaisu a sharɗu fin rijali lan nisa sharaɗi ga maza yake banda mata manzo Allah na faɗin wannan magana na zala tasdiqan sai gaggabtawa ta jiɗa lahu ga manzon Allah na'am يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم قادرات فامتئنون الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن إلا لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكئون إذا آتيتمون أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharadi ga maza yake ba ga mata ba sai aya ta ji da gaskata ga manzon Allah Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda sun kai imani aku ja'akumul mu'minatu idan mu'minan mata sun ka zo muku bi alsanatin da halusun ta zo ta ce ita kan mai imani ta da halshi ta faɗa an sa abin da a cikin zuciya muhajira ce sun ka ƙaure ciki min da fara da kayarai ta ƙaure ciki ma kayarai ta shigo cikin ku to marmakon ku ce ba ku yadda da ita ba ku mai shi ta marmakon ku rungume ta ku ce eh kun yadda da ita famtahinu hunna ga dokar da Allah ya bai ku jaraba su bima ya dubu ala zannikum ga abin da ya zai yana rinjaya kan zatonku muwafaqata da hinna fil imani ga abin da zai muwafaqa ga halishan su ga zukatan wajen imani don haka ashe kenan in haka nan da to ku jarabta su ga abin da zai dacewa ga abin da aga harshen su zuwa ga zukatansu na imani wa an ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce an samu hadisi daga zai kana al-imtihanu an taqula la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda a imtihani ita wannan da ta zo ta yi kalmar shahada ba a min ta masu Allah annai Muhammadu manzon Allah na bayan haka kuma ta ce billahi ma kharajtu min bugu bi zawjin wala ishqan li ghairi wala ragabatan fi ardin an ardin bal hubban lillahi wa li rasulihi Abin da ake son ta ce kenan wato ita matar ta ce ina rantsuwa da Allah billahi da Allah nika rantsuwa ma kharaitu ban hito ba min bugu da zaujin don kyamat miji mijin da nake tare da shi wallahi ba hitowa ni don ina kyamatai ba wala iskan ligari ba don begen wani miji ba wanda na gani cikin musulmi shi ni kaso bari in bar wancan in dawo garai, wallahi ba don haka ne ba wannan shi ne imtihan za a yi mata wala ragabatan fi ardin an ardin kuma wallahi bai so ba don kyamar wata ƙasa in daga wata ƙasa wanda ke so ba don haka ne so ba muna tare da kuwa don haka ragaba nan ba ba kwaɗayi na na ƙasa zuwa ga wata ƙasa ba ƙyama saboda an na gaba ragaba bal hubban lillahi na hito ne domin son Allah wani rasuli da son manzon Allah muna tare da kuwa kuma wa kana allazi yatawalla al-imtihan ya zan wanda an kasa ya jibinci wannan jarrabawa umar ibn khattab radiyallahu anhu babu magana wasa umar dan khattab shi ko ga jarabawa wadda ta ci ta ci wadda bata ci ba kuma wala tana yin waje sannan kuma shi kahiri abinda mushriki bai ganin mata ce gonna wurin sai na umar yana bata jarabawa ya taso mata ya san ba inda aka zakwana ba domin umaru umaru na Allahu alam bi imanihin abinda za su faɗa muku sun ka faɗa muku yarda amma Allah shi ne masani ga imanin hakikatan li'annahu muttali'un don Allah shi an mai leƙi ala qulubihim akan zukatansu wa inna ma amarukum bil imtihani Allah ya umarci ku da yin jarrabawa li ijra'il ahkami ala dhanil galibi domin gudanar da hukunci hukunci akan wato mahirin jayan zato mahirin jayan zato abin sun ka faɗa haka ne to in an ƙari fa in alimtu da in kun riga kun san su zanantu da kun tabbatar da zaton su bil khalif da rantsuwar ga mu'minatin mu'minaina wa dalaqul ilmi ala dhanni sha'i'un idlaqin da an kai na an kace wa in alimtu muhunna amma tafsiri ne zan zanantu muhun zanantu muhun to idlaqin ilmi akan zanni abuna wanda ya watsu izanan da annahu kal ilmi domin sanarwa kamar ilmi ne fi wujubil amali bihi a cikin wajen aiki da shi wa ifa ku wa ifadatin kuma da ku ba da fa'ida bil im'ani da maka duba fil imtihani wajen jarabawa wala tarju in kun gane mu'minai na wala tarju hunna ila al-kufari kakku yadda kuma yar zuwa kafirai ai azwajuhunna mazajansu al-kufari kafirai don mi la hunna hillul lahu domin su matan bazan suna halitta kayan ba wala hum su kafirai ba zama ba hilluna lahunna kowa ya yi daban wannan kahin na musulmi ya za a yi abin nan musulma ta almi kahiri ya za a yi kahiri almi musulma to kakko yadda kuma shi su wurin mazan na nasu ai alhillu murtafi'un halacci ya ɗoke min janibai ne da gehen abin nan mushrikin nan da gehen musulman nan bi islamiya. la bi ya ba da hijrata ba domin in ta hijira ba a san zamanta musulma ba ta kwat sai imtihanin ga tabbata wa takariri lil mubalag lil mudabaqati wal mubalaga aw ula li husul al furqa ko ko na farko don saduwar rabuwa wa sani lil man'i anisi inati na biyu kuma don hanawa daga fara wannan auren alahu bai dawo wa atuhum ku ba su ai azwajuhun na mazajen su alkufaru kafirai ma an faku abin sun kaciyar dabu ilaihin na min al-muhuri ku tun kuɗa musu na sadaki abin da sun ka tun kuɗa na sadaki ku ba su abin su wa kana zalika mahsusan bi tilka al-waqi'a wannan ya za an keɓance su ga wannan waqi'a fil muhajirati ga waɗanda suka hijira eh ne tsaya wa faɗi magana ƙala hufi gatil amani wala junaha alaikum an tanki wuna in kun ba su abinda sun ka ba matan babu lahi gare ku an matan ba da idda amma bayan sun idda idza ataytumuhunna ujurahunna amma idan kun ba su sarakin su mahuruhunna sarakin su na ba ala zalika ilaman wato kenan falkarwa da an ka yi don a sanar bi anna ma wa azwajun da abinda an ka ba mazajen su la yaqu maqamul da bai tsaya matsayin sadaki a bi ai wannan raba suna an kai hmm. wala tumsiku kakku yadda ku yi riko bi takfifi lil jumhur wa tajrid abi amr bi isami wato ga yaggiya auren alkawafir kahirrai zaujatukum ma tudunku allati takallafna fi kubri li liqad islamikum wato waɗannan sun kai jinkiri can gidan kahirci domin yankewa musulunci domin yankewa musulunci kulaha idan kana da mata sai zama da can gidan kahirai to wannan igiyar da tsakanin kuɗi kakai rukunin ita domin musuluncin da kai ita can ya raba ku ya yanki awon lahi kati ko ko matar ta tashi da madina ta risku bil mushriki daga azna murtaddatu suka yi da kenan ne kada irtida da hina shi ko domin katsewar riddar su kawo kuma armen ku wa hiya jam'u isma da shine jam'i na na isma ta annika wato yake almi aw asbabu ko ko sauban sa wa asluha alhibal abinda asali ne yagiya yagwai wa kullu ma wa kullu ma amsaka ma amsaka shay'an fa kana sama ai duk wanda ya rike abu hakika ya tsare shi domin kai riƙe kamar ka tsare to ibn ismail wahir ke was'alu abinda za ku yi kawai ku ku bidi utulubu ku bidi ma anfaqatum min muhuril murtadati abinda kun ka ciyar na sadaqin wanda suka yi ridda to in sun koma ta inda wadancan to su mai kai muku da sadaqin ba ku kuna ba su nasu ba to kuma ku bidi naku su mai kai muku wala yas'alu ma an baqu su ko su tambayi abin da sun kaciyar min mahurin na sadaki al muhajirat nan suka hijira a adahu ta taukidan muna tare da kowa kowa biya wani to su kahirai amma da an ka ci gaba sai sun ka tsaya wanda su sai an ka ci ba su sun ce ba su da eh su bai sun ka ce wala ba su ba su magana kuɗi a batta zalikum wannan abin da mun ka faɗa baya hukumul lahi ne hukuncin Allah ai ma zikira ya hakumu bainakum Allah shi na hukunci tsakaninku musa anhu aw halu wallahu alimun Allah masani na bi ahwalil ibada ga halayen bayi hakimu Allah mai hikima na fi ma shara ga abin da shar'anta to ba ba ba an ce su su ba ku ku ba su ba to sai suka ce su ba su bai to ci gaba وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون to yanzu wata ta yi tabbar musulunci ta koma gidan rai don kace a biya sun kiyami haka da ita ni ronka da ita to amma su haka nan suka so ko ta musulunta sun suka amince ta an kace ta kuma su ku biya su kudin su da sun kace to yanzu wanda ta ta gudu ba sun ka shi can akwai hanyar an kai mai ko babu su gata wa in fatakum shay'un in wani abu ya kubce muku nakarahu istihanatan aw ta'miman aka ce shay'un an ka zo da shi na kira domin walakanta shi ko ko a don a ga ko mina na ya azwajukum na mata ku, wa yarjin guda za aka sarfa kowar tahiyawa min hunna daga cikin su aw shay'un ko wani abu min hore hunna na sadakin su ya an kai kufi bin zahabi ila kufaji haka dai ta da kanta take wurin kayarai sai ta tsaya murtada ta yi ridda li'anna quraishan domin qurayshawa lamma balagahum hadha al-hukm lokacin da wannan hukunci ta kai musu cewa an ciwar tabbaro su ta dawuna a basu sadaki a biya su abin sun gabata na ana aure uwar sabon musulmi ta kuma musu su biya qalu sai suka ce la narda bihi ba mu yarda ba wala naltazimu kun ba mu biya wala na dafa uli adam sadaka kowa kowa ba ba sadaki duk wanda mata ta tafi hori ke ta tafi ko ɗari ba ba ba na zalat sai aya ga ta jida to wa ƴan aƙabtu in ya zama cikin ku wasu matan su sun koma wajen kayarai ba su ba ku ba ku samu komi gare su ba to ana na ana sai kun ka ce kun kai yaƙi tsakanin ku da su faka zautun kun kai yaƙi, wa ganin kun ka samu ganima to ya ku musulmi fa'atul lazina zahaba azwajuhum kuɗi bi. wani abu a ba waɗannan da matan sun ka gudu sun ka koma cikin kahirai eh, domin su samu abin aure yana da ganimata na ganima wannan ko da mutum ba da shi an ka ta yaƙi ba to an ka ta an ka yaƙi an ka dawo in an san mata ta ta gudu ta koma can sai a ɗibi wani abu a shi a ce yana yan wata mata musulunci kenan yi domin kubcewa ta yi shi ne ko? eh? shi ne yi ko shi ne ko? don kubcewa ta yi alayyan gare su min jihatul kufa daga jihar kafirai tun da da ta kubce wurin kayar sai to an sai an yaƙi kayar an samu ganima to a ɗiba cikin abin nan nasu abaci eh aure awul ma aw ma'ana aqabtu ko kuma ɗin din ma'anarsa ba ga kuma ga zautun ba a ƙiba tukun ai tukun fi da'il mahari wato kenan banda waccan sai waga tazzo ita mai biya kamar waccan ta tafi wajen su an ba su ita ko ta wanga ta burta ta yi wurin su ta su ta to an doka an ba su ita ko ta ta gurta ta wurin su ba ta zo a ƙiba a ƙiba ukhra ba to da ta zo haka nan wa shine ko fi ada ilmala cikin ba da sadaki shabba ada haula an kamantar da ba waɗanga wa haula da waɗancan bai amrin ya na fihi ga al'amari wanda yake bibiwa an ba waɗanga sana'a ba waɗanga sana'a ba waɗanga ya na fihi ta'aqubar rakibi da irin bibiyan mahaya in wanga ya hau dabba wanga ya taba ta ya kasa ba sai ya jida ba shi ko ga shi hau to aqabtu sai zai shi aka nuni daga wanga sai wanga ala da bata akan dabba yarkabu haza aqiba aqibata aqibata wato wannan shi hau bayan wanga wa haza aqibata shi ko wanga bayan wanga hudu zauje murtada sai a ba miji wata ya ridda ma kana uzujul muhajirat abin nan da ake ba mijin warta hijira muna muna mun gane ko hina lam yarda da kufar lokacin da ka yarda suna yarda da alhukum hukunci waye faɗi wa hukunci shi kuma qala hu zuhuri eh eh ta mu ta yi ta su ta to to mu ta su mun doka mun ba tun da Allah ke ba suwa sun ce ba su ba suwa don haka in mun ka samu sai mu ba wanga da ta ta gudu eh a'a su ta su da tattau an ce mu ba su an kiya ba kiya ba su ba to su da sun ga kiya ta wanga ta ta sun ba baki bai tare da zahi to don haka in ka samu kuku baki to shine eh shine a kiba hada wa eh? na wal awwalu qawlu ibn abbas wa huwa huwa al kuma yahi wajhi wa qarfa ala al mu'minu mu'minu sun aikata ma umiru bihi abin an ka umarce shi min ita ina basu wa lil kufar kafirai ko ba haka ba sannan kuma sun aikata abin da an kubace su na basuwa wal ga mu'minai sun martafa al kuma sannan ba mu ta koma su ta yarda dai mu mu ta taho kawai ko ɗari ba a bashi wattaqullaha allazi antum bihi muminu. ku tsarci Allah wannan da ya zan da shi kuke imani fa illal imani bihi lalle imani da Allah ya kasabi attaqwa yana hukumtar da jin tsoro minhu da gare shi na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن ربك على أن لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم آه. يتي يا أيها الذين آمنوا ويا أيها النبي يا أيها النبي يا كي النبي إذا جاءك المؤمنات idan muminan mata sun ka zo maka yubayi inaka suna mubaya'a da kai ala Allah ya shiriki na billahi shai'a in sun zo sun yarda da addini to abinda za a yi da su za a yi alƙawulla alƙawalin harko dai Allah ɗaya ka bauta ma ba a da wani Allah ya shiriki na billahi shai'a min al-ashya' kada su haɗa Allah da komai daga cikin abubuwan da ake haɗawa da su wala ya sariƙina kada su yi sata ah, domin sata babba ka ba'ira ta wala ya zina kada su yi zina wannan shine baya. wala ya a qatulna auladahunna kada su kashe 'ya'yansu, kama kanal kana alwa'idati yaf'alna kamar yadda mata masu kamar yadda mata masu rubuta ƴaƴa abin nan kamar yadda masu rubuta ƴaƴa da rai lokacin jahiliya suke aikatawa to kasu yi waɗiyan su haka nan ko suna yin haka don tsoron don tsoron abin nan hutanci da tsoron aini wala ya na bi ne, kada su zo da kire yabtari na hu da suke kakashi bai na aidihin tsakanin hannayensu wa arjulihin na ƙahu a mista an kai wannan bin waladin da ɗalaƙi in intacci kan su tsinto ɗa su su jingina shi ga wani uba su samu laƙiƙi su ce ɗanaina yunsib na su jingina shi ila zai zuwa ga miji wasu ba a duk sifatul waladi alhaƙiƙi an sifanta da sifat ɗa wanda na haƙiƙa annal umma domin uwa idza waladatu in ta haida saqada bayna yadaiha wa rijlaiha lokacin da uwa za ta haida yana faɗo a tsakanin hannunta da ƙahawunta don haka shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace wala yazni wala wala kasna wala hunna wala tilbi muhtana yabta minhu baina aydihinna wa arjuluhunna wannan shi au zalika ko kuma wannan kinayatun anil badani wato kinaya ta daga ciki wal wato kenan su zo da kire tsakanin hannuwa da ƙafa muna tare da kuwa wala ya asina kasu saba maka fi ma'ruhin in ka umarce su ga wani aiki na alkhairi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam na ake magana amma an ka ce kan ba mai amma in yayi umarni da alkhairi eh, to annabi na umarni da abin da ba alkhairi ba bai to wannan tambihi na muna tare da kuwa tambihi na ake ni ruhun nabi wanda ka umurce su da shi ina misali ka tarkin niyahati kamar barin kukan rerawa idan an kai mutuwa aza hannu ga kai na mutu na lalace wata zikin siyadi da tsakage tuwayi wurin kukan mutuwa wajen sa'adi da kuma hizgar gashin kai wa shaƙin jaibi. da tsaga aljihu wa taqayyud bil ma'ruf ma anna rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'muru illa bihi qaidi da an kai da an ce wala yasinaka fi ma'rufin to qaidi da shi tare da manzon Allah bai umurni sai da alkhairi ala annahu tanbihu wal kawana ala annahu la tarju da'atu makhluq cewa bai halatta awa wani mahaluki da'a fi ma'asitil khaliq a cikin sa'a Allah wadda farar da an ya kuna anta ko da ku a ƙaddara kaina in ya zama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam balle wani tsuguni ne wa bayi uhunna ya kai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sun zo suna haka to in baya da su ala hadha shara'id bisa wannan sharuɗa wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam zalika mufati annabi ya aikata wannan ranar da an ka bude makka lamma fara ga min ace rijal lokacin da ya kare baya a maza a haza sai annabi shiga fi ace nisa a cikin bai'a da mata amma bil qauli da zance dai wala musafa wahidatin minhun annabi bai musafa da ko dai mace ba bai musafa da mace ko guda ba wani mubaya wanda yake duk iyan al'umma ne Muhammadu ya'ya ne na duk iyan al'umma ne Muhammadu Allah ya halatta mai su bai musawa da ko guda ba ashe idan ka ga namiji na musawa da mace ba mata ce ba lalatacce mutum na in ka ga mace na musawa da maza ba mijinta ba lalatatta ta in iska mace ta ki tsanya muna magana addini muna magana addini hmm. a ba a gani in ka kawo nan ba a ganin shugabannin ka wani bisu su suka zuwa ya ko ba zuwa ni ruwanka da ita kai eh ni na nashin to ka ja Allah hmm. wa wafi buhari an umi adiya ƙara alaihin al'aya annabi ya karanta musu wannan aya fi sani yawan fata makka bayan an buɗe makka yini na biyu annabi karanta wagga aya wagga magana qalibul jawahiri ya wada cikin jawahiri sadi wa kalamu ibnu adiya yuhimu amma magana ibnu adiya yana bada alwahami anna al-aya nazalat fi bai'atin nisa aya ta ji da kama baya amma ta mulfata ranar gudun makka walaysa kadhalika kuma abin nan ba haka na ba wa inna ma a ayar aya ya maimaita aya alamar lan yubayi'uhu bisa wanda bai yin baya da shi ba min ahli makkata maimaita na manzon Allah li qurbi ahadin bil islam domin sun musulunta yanzu yanzu musulunci su da abin nan bai da nisa wallahu a'lam Allah shi yasa asirin tahi inta wa qala ibn adiya fi itiyan al buhtan ba an ce wala yatir bi buhtanin ba akasarul mufassirina an tusiba ila zawjiha waladan mai yau malaman tafsiri abin da suka ce abin da ake ce buhtani ta jingina ɗa ga mijinta ba na na ba walaysa minhu qala wal a amu min hadha takhsis ya game daga wannan abin da yake bancewa inta wal ya ummu jami'u awamiru shar shi kuma ma'ruf da an kai magana duk abin da shari'a ta yi umarni ya game shi farlan farilla na wa na daban da abin da an musabi wastaghfir lahunna Allah ka roƙan musu Allah gafara min salif zunubin ga laihukan su da sun ka shuɗe inna Allah gafurun Allah mai gafara na rahim mai jin kai walamma kana ba'dul fuqara al mu'minina yawaluna al yahud lokacin da zan saken talakawan mu'minai suna soyayya da hudiyawa sa suke yi oh, oh Allah sauƙaƙa yasa wani sahabi ya ce shi dai ya fi a sa cikin waɗannan talauci sarki bai dace da su ba cikin halittu cikin halittun ubangiji akwai wanda babu abin da ka shawa ga rai kuma abin da ka sa ya zanna Allah illa ya zama da kodari ya zama lahiya cikin halittun ubangiji akwai wanda shi kuma abin da ka sa ya zauna lahiya ya yi da'a ya yi addini ya zan yana da in ya rasa an samu matsala to <laughs> to jiya wannan aya da za mu karantawa gaba ita ce ce wannan ma kana ba abu hukara ilmuminina lokacin da ya zan sake talaktawan muminai yuwalu la suna mu'amala suna soyayya suna deniya tare da yahudawa misa suka yi la'alla an yi minhum suna yin haka don su dan samu gare su ba su simarin sashen su domin su samu abin da shi maka nazala sai a ta jida يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور suna mu'amala da su amma wai abin da yasa suka mu'amala da su don samu abin da sun kaci yanzu ko yanzu ba a samu wanda zai zo shi abin nan shi to Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alaihi kak ku jibinci mutanen da Allah ya riga ya yi hushi da su in kun ka jibince su kun ka zan ɗaya da su kuma sai ku shiga cikin wanda Allah hushi da su suwa na humul yahudu su ne hudiyawa ƙari su min al-akhirati su magana su yi aiki wanda za su samu sakamakon lahira sun riga sun yi ban kwana da shi sun yanke kauna ga lahira min sawabiha ma yi ƙarihin biha tare sun tabbatar da lahira za ta zo don ni, mi li'inadihim min nabi sallallahu alaihi domin suna wato matsanancin kiyayya da manzon Allah ma'a ilimin tare da kuma sanin su da sirki da gaske manzon Allah wato babu wanda abba yahudi irin wanda ya san gaskiya ta kiya ɗaya wallahi ko yana da riga bai hudu na Ko mi baki ne kilin a wagawai mala abokan mabai da kace da ya ce da baki baki da tilin kwamu baki baki da tilin tilin kwamu baki baki Allah ya sauƙaƙa to waɗanga fa ƙare isi min al-akhirati kama isal kuffaru kamar yadda kahirai sun ka yanke kauna min ashabil qubur daga cikin ma'abuta kaburruka sun ka yanke kauna akan rahama ubangiji kahiran da an kaza cikin kabari to sun tabbatar da rahama Allah ba ta samu gare su ko kuma tafsiri na biyu kamar yadda kahirai sun ka yanke kauna ga waɗanda a cikin kabari ashe kenan suna ganin a'a ai komi ba ai a dai kama zaman duniya ba a kusa shan alkiyama Allah sauƙaƙa min bayani ai kama ya isa man mata alal kufuri min laki kamar yadda duk wanda ya mutu akan kayar ke yanke kwana ga ramin ubangiji wallahi ya kamata kowa shi kafa kafa da imani ne duk wanda ya mutu akan kahirci magana rahama Allah wallahi babu ta gare ba wai aikin kahirci ba a ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa muna hanyoyi wajen guda uku waɗanda ɗan adam riga ɗaya aga jiki ne amma ba musulmi na ba in ta ɗaya na yake don yana cikin masallata in bai ba zai samu damuwa to wallahi ko ya sallah aikin manza da sai ya yarda da ita sannan shi sannan Allah karba na biyu duk abin da an ka azaba dan adam yanzu yana yi amma yana tunanin anya ko bayan wai an mutu alhali ana ana taki gare ne haka yake kullawa bai na shi to wallahi ko riga goma a goya ne wala kahiri na na uku ya yarda da ana tashin alkiyama ya yarda da ibadu yana yi amma ya kahirci dan uwa ne musulmi wannan da ya kahirta musulmi na to wallahi ya ko shi a kahiri kuma in ya kai lahira kada ta kare wallahi fito ba za ke dama arme ne shi musulmi قادمة أي hijab bai iya wata magana ban da wagga ta bismillah ba haka nace ba ni kuma shi mai littafi ba haka yace ba akwai saurara ka jiya akwai mutanen da Allah ya halitta abinda ke haki imanin su kuma zuwa lahiya har su zo abin da addinin su ya tabbata akwai wanda ya zan bai da talauci shi ya kawo ga rayuwa ta domin iman ne tsaya na biyu akwai wanda shi ko samu shi ya rayuwa ta in babu shi yana yi musawa imani to ni kace ya Allah mallaka ko shugabanci ko tayarwa tsakanin mun gane magana sai mawani kamar Allah mallaka ku yana da Wato kai ina ganin hannun magana ban magana kai ba. A bai gane ba. muna a addini suke, amma zama ne bai da ya yi addinin gare ya tsaya samun fitina na gare. kun ji abin da mara uwar kawai yanzu wani rana ana karatun da shi wai in ya samu kuɗi ba kuma gani a gan mu? a sai an faɗi kuɗin sara mai zafi a sara ta su to a ba haka su su kiyasi bayan ya samu wani abu ɗaya eh, kiran